kun kamo rediyo voh hausa a cikin shirin sa na rana na yau laraba ta bawa ranar samu muhammad amin ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin nan namu koma noma daga nan kuwa sai shirin mu na gaba to shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to amma kafin nan bari mu so a shirin nan na ko kun san tare da abdullahi Salihu katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba tar ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da shirin ga watan Sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 125 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan Isfan na shekarar 1275 hijira shamsiya aka kashe sai jamaluddin asad abadi wani sanannen malami kuma jagoran gwagwarmaya da 'yan mulki mallaka a kasashen musulmi an haife shi a ƙauyen asad abadi ke yankin hamidan a yammacin ƙasar iran kuma lokacin karatunsa ya kware sosai a fannin ilimin falsafa da kuma ilimin taurari da tarihi bai ga harsunan larabci farisanci da turkanci ya kasance kwararre a harsunan turancin ingilishi da kuma turancin faransanci da rashanci sai jamaluddin asar abadi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fara tunanin haɗin kan musulunci kuma ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin mulkin mallaka a ƙasashen musulmi sai dai wannan babban malamin addinin musulunci kuma bai yunkurin kawo sauyi ya fara tafiye-tafiye zuwa yawancin ƙasashen musulmi tun yana ɗan shekara sha takwas a duniya tare da yin aiki tukuru wajen haɗa kan al'ummar musulmi sai jamaluddin ya yi ƙoƙari matuƙa wajen tar da al'ummar musulmi daga barci ta hanyar buga jaridu da mujallu na wayar da kai a biranen london da kuma paris ya kuma yada ra'ayoyinsa na neman sauyi da tabbatar da adalci a cikin al'umma don haka ne yake adawa da 'yan mulkin mallaka da kuma gwamnatoci a zalimai a ƙarshe sai jamaluddin ya je istanbul babban birnin daular usmaniya bayan an takura masa a nahiyar turai amma abdulhamid sarkin dal'ar usmaniya na lokacin ya shahar da shugaba ya kuma yi shahadar shahadarsa sai dai wayewar sayar jamaluddin da kuma kokarinsa wajen ganin musulmi sun farka domin gane makiyansu na gaskiya da kuma tunkarar su da dukkanin abin da ya sauka na aikace-aikacen ilimi da kuma faɗakarwa ya yi tasiri matuƙa wajen wayar da kan musulmi da kuma shine tushen gwagwarmayar haɗa kai domin fatattakar 'yan mulkin mallaka a wasu ƙasashen musulmin.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. An gudanar da zaben ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP na jihar Osun a wurare biyu. amurka za ta rage wa venezuela takunkuman tattalin arzikin da ta dora wa kasar saboda ta sayar mata da man fetur ɗaliban jami'o'i na kasar kenya a kasar ukraine sun ce gwamnatin kasarsu ta yi watsi da su yanzu kuma ga cikakkun labaran babban jam'iyyar adawa ta najeriya wato pdp ta gudanar da zaben wanda zai tsaya mata takarar gwamna a jihar osun a wurare guda biyu jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa an gudanar da taron na farko ne a filin wasanni na oshogbo city stadium inda aka zaɓi ademola adeleke a matsayin ɗan takarar jam'iyyar a zaɓen gwamna da za a gudanar a ranar 16 ga watan yuli mai zuwa a wannan taron dai an sami halartar wakilan jam'iyyar daga abuja da kuma wakilan hukumar zaɓe na ƙasa wato inec labarin ya ƙara da cewa an gudanar da taro na biyu a wani wuri kuma an zaɓi dotun babayemi a matsayin ɗan takarar jam'iyyar ta pdp a jihar osun kuma babu wani jami'in hukumar zaɓe ko kuma na jam'iyyar pdp daga abuja a zaɓen nasu tawagar ƙasar amurka wacce ta kai ziyara irinta na farko zuwa ƙasar venezuela tun shekara ta 2019 ta amince za ta rage wa ƙasar venezuela takunkuman sai da man fetur da amurka ta ɗora mata amma da sharaɗin venezuela za ta ware wani kaso daga cikin ɗanyen man fetur ƙasan don sayarwa ƙasar amurka kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa har ila yau kasashen biyu sun tattauna batun daukewa kamfanin man fetur na kasar da kuma babban bankin kasar ta venezuela takunkuman sadarwa tsakanin bankuna don su sake komawa cikin kasuwannin duniya amurka dai tana neman inda za ta sami man fetur bayan da ta dora wa kasar rasha takunkuman tattalin arziki daga ciki hadda siyan man fetur daga kasar saboda mamayar da kasar rasha ta yi wa ukraine 'yan kasar kenya wa'anda suke karatu a kasar ukraine sun bayyana cewa gwamnatin kasarsu ta manta da su don ba ta yi wani abu na taimaka musu su fita cikin mummunan halin da suke ciki a kasar ukraine ba jaridar the nation ta kasar kenya ta bayyana cewa mafi yawan ɗaliban jami'o'i daga kasar kenya suna karatu ne a birnin sumi da ke kusa da kan iyaka da kasar rasha wani ɗalibin da aka rutsa da shi a garin ya ce a farkon yakin an ce masu su zauna a cikin gidajensu ba abin da zai same su amma daga baya aka ce masu dole ne su bar garin don sojojin rasha sun yi wa garin sumi kawanya mai yiwa su kwace garin da karfi daga hannun sojojin kasar ukraine a halin yanzu dai gwamnatin kasar rasha ta bayyana cewa za ta tsagaita bude wuta a yankin don ba wa fararen hula wa'anda aka rutsa da su a yankin su fice har ila yau sojojin rasha sun yi zargin cewa sojojin ukraine suna amfani da fararen hula a matsayin garkuwa don hana sojojin rasha kai musu hare-hare a birnin labaran sun kara da cewa ɗaliban jami'o'i daga ƙasashe daban-daban kimani dubu biyu ne aka rutsa da su a yakin da ake yi tsakanin rasha da ukraine a ƙasar ta ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sarakunan ƙasashen saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa ko kuma uae sun ki ansa kiran shugaban amurka joe biden ta wayar tarho a daidai lokacin da shugaban yake kokarin ganin ya rage tsadar man fetur a kasuwannin duniya jaridar wall street journal ko wsj a takaice ta amurka ta ba da wannan labarin a jiya talata kuma ta kara da cewa sarakunan biyu suna da matsala da shugaban amurka na yanzu wato joe biden wanda ya ki ba su goyon baya da suke bukata a yakin da suke fafatawa a kasar yemen har ila yau yarima mai jiran gadon kasar saudiya wato muhammad bin salman yana buƙatar lamuni daga gwamnatin ƙasar amurka dangane da kisan jamal khashoggi amma shugaban yaƙi tanka masa har ila yau ƙasar saudiya tana son gwamnatin amurka ta taimaka mata kan shirinta na makamashin nukiliya a daidai lokacin da iran ta yi nisa da nata shirin kuma mai yiwuwa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za a ɗauke mata takunkuman tattalin arziki da aka ɗora mata sai dai duk da haka a safiyar yau laraba shugaban ƙasar amurka joe biden ya ba da sanarwar cewa gwamnatin amurka ta dakatar da sayan ɗanyen man fetur daga ƙasar rasha hassan hajj hassan wani ɗan majalisar dokokin ƙasar lebanon ya bayyana cewa manufar amurka a ƙasar lebanon ita ce tilastawa gwamnatin ƙasar mai da hulɗa da haramtar ƙasar isra'ila tashar talabijin ta almanar ta kasar lebanon ta nakalto hajj hassan yana faɗar haka a wata hira da ta haɗa su da tashar a birnin beirut dan majalisar ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka ta kafa ƙungiyoyi daban-daban a ƙasar lebanon don cimma wannan manufar amma ƙungiyar hezbollah da ƙawayenta sun lalata shirin nasu har ila yau wani dan majalisar dokokin kasar ta lebanon ya bayyana cewa tun bayan kafuwar harmci kasar isra'ila a shekara ta 1948 tana kokarin ganin tana iko da ƙasar lebanon don samun ruwa da kuma iko da arzikin karkashin ruwa na kasar ta lebanon masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. a gaishe da tahir amin da ya kwatuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi magana ne akan fari. da matsalolin da ya haifar a wasu sassa na gabashin nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kasar kenya ana ci gaba da fuskantar matsalar lalacewar kasar noma saboda tasirantuwa daga sauyin yanayi kuma wannan matsalar ta haddasa manoma da dama suna asarar amfanin gonar da suka saba da shi tun tale-tale wani manomi mai suna safari umbobi ya shaida wa kafar watsa labaru ta africa news cewa lokacin ina ƙarami mahaifina yana girbar amfanin gona mai yawan gaske amma an waye gari yanzu ba za a iya dogaro da saukar ruwan sama ba saboda sauyin yanayi manomin ya ci gaba da cewa abinda na girba bai taka kara ya karya ba kai ban ma girba komai ba domin bai kai rabin buhun masara ba eka fiye da uku kuwa na shuka a cikinta amma ko abin da na kashe ban iya mayarwa ba kuma ba ni kaɗai ba ne dukkanin manoman da suke a wannan yankin sun yi asara ya kuma da cewa ƙasar da muke noma a kanta ta bushe ita ma masarar da muka shuka ta bushe yanzu yanayi yana sauyawa don haka ruwan sama ba abin dogaro ba ne abin tambaya a nan shine me ya kamata mu yi wata manomiyar mai suna istanbulu 'yar shekaru 79 cewa ta yi duniya ta sauya domin lokacin muna yara muna noma gero da dawa masara da kabewa a wannan lokacin ana samun saukar ruwan sama da yawa amma a wannan lokacin da yanzu ruwan sama ya daina sauka babu abin da ya saura sayinwa ƙasa ta ƙeƙashe ta zaizaye ta bushe yunwa za ta laƙoye mu baki ɗaya mu mutu wasu manoman kuwa sun ma haƙura ne da noman baki ɗaya saboda matsalolin da suke tattare da wannan batu na fari shugaban kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa red cross a gabashin kenya joe umbalu cewa wajibi ne fa ga manoma a wannan yankin da su sake tunani kan salon nomansu. har ilayu ya ci gaba da cewa daga abin da muke ji daga bakunan ƙwararru a kan yanayi wannan sauyin zai ci gaba da zama a tare da mu watakila ba a nan gaba zai ƙara muni don haka a matsayinmu na manoma da makiyaya dole ne mu lalubo wata hanya da za mu sami abin da za mu ci domin rayuwa. a tsawon wannan shekarar ta 2022 da akwai mutane miliyan hudu da suke da bukatuwa da tallafin kayan abinci domin ba su iya rike kawo kansu sauyin yanayi kuwa shine tushen haka ƙasashe da dama a yankin gabashin afirka na fuskantar irin wannan matsala da ake da ita a ƙasar kenya mutanen da a baya suke iya rike kawukansu da ciyar da su an waye gari hakan ya gagare su hakan yana a matsayin wani gargadi da kuma ƙaraurawa da aka kaɗa, dangane da hatsarin da ke sauraron wasu yankuna na afirka musamman ma da yammacinta kuma kamar yadda ya zama wajibi a can yankin gabashin afirka a yi tunani na ɗaukar matakan da suka dace a nan yammacin afirka ma zama wajibi tun yanzu ayyukan da garko hakan ya kunshi fito da dabarun noma na rani da kayan aiki na zamani da za su sa a samu wadataccen abinci domin dukkanin kasashen da suka ci gaba fa sun daina dogaro da ruwan sama suna ciyar da kawukan su ne daga noma da ake yi a kowane lokaci na shekara wato babu lokacin da ba a noma kuma fasahar da allah bai wa ɗan adam ya sa shi wato samar da yanayin da kowace irin shuka take buƙatuwa da shi ta hanyar yin shuka a ƙarƙashin rumfa wanda aka fi sani da green houses to irin waɗannan matakan idan har mahukunta da masu hannu da shuni za su shiga da ƙarfi cikin lamarin to shakka babu da a samu mafita. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin. Kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum ya Shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin a cikin samai kawo muku kide kide daban-daban da aka nan kasan Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba ta ɓata lokaci ban hada ku da farashi da haidari a cikin wannan waka da ta tanar mana domin jin waka bakin mai ita ta fi daɗi in ji masu iya magana. Ai saurari lafiya. gaida farshid haidari a cikin wannan waka da ka tanadar mana da fata masu sun amfana kuma su ji daɗin ta zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu da sauran ɗan waƙe-waƙen amma kafin nan amma don wasu suka tallafa shirin ya kammala ni da na ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwtcb 1ng a huta lafiya. تو را صدا زدم خانه به خانه کو به کو در پی تو روان شدم ای گل باغ آرزو ای گل باغ آرزو شونه بزن به زلف ما در شب تیر مو به مو با دل قرار من هم سفر از سهر بگو هم سفر از سهر بگو شور مرا ترانه کن شعله بزن به شعر من در شب بی فروغ من مثل ستاره سر بزن شور مرا ترانه کن شعله بزن به شعر من در شب بی فروغ من مثل ستاره سر بزن مثل ستاره سر بزن من کبیری تشنه کامم با من از دریا بگو قصه ای از ابر و باران با دل شیدا بگو با دل شیدا بگو راز دل را با نگاهی از نگاه من بخواد تا همیشه یار من باش در کنار من بمان در کنار من آسمانم باش تا که پرگیرم بی تو غمگین بی تو تنها چون پرستوی اسیرم چون پرستوی اسیرم شور مرا ترانه کن شعله بزن به شعر من در شب بی فروغ من مثل ستاره سر بزن شور مرا ترانه کن شعله بزن به شعر من در شب بی فروغ من مثل ستاره سر بزن مثل ستاره سر بزن تو را صدا زدم خانه به خانه کو به کو در پی تو روان شدم ای گل باغ آرزو duka duka iya abin da suka gina a cikin shirin gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shirinmu na yamma domin jin mu ɗauki za a labaran amma kafin nan a madadin tahir amin daga cikin labaran duniya ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. thank you